ni me yasa kullun kullun kullun sai an dinga mai da ni ba ai kenan ya zaka ka tsota ta cikin jama'a da wannan kayan to hajiya rama me laifin kayan nan naga kayan nan ne to ce ne ce kayan wani ne amma ya kamata a ce duk level din da ka wuce a ce ka wuce shi amma sai in ta yin tufka ana warware min tsakani da Allah to na gari kayan nan dai dama masu nan tunda ba zai yi wa dankin ɗin kamun wasu kayan a ce duka waɗancan na kwashe su na zubar da su kuma ba a gidan nan na kwana ba a gidan da na kwana kayan nan suke kuma ta ɗauko su ta ce in saka sai in ki sakawa ai sai zama na yi mata laifi bata ji daɗi ba ita ma sai ka saka wannan ai sai ka rinka sawa ana zagi na tsakani da Allah haba to yanzu in banda abinki ni baki ma jajanta min abin da ya same ni ba a faɗa haka ko baki san masibar da wannan mata ta jefa ni bane a ciki me ya faru kuma ni ji nake abin naku iya nan gidan ya tsaya ka she gaba yi in ban da Allah ya sa ina da karfin addu'a da kuma yan dabaru ai wannan matar abin da ta shiryo min yanda na je hannun hukuma Allah kaɗai ya san a yanzu ma da halin da ke ciki Allah ya kyauta ka shiga daga ina ah ka shiga ina zan shiga daki ba eh dawo dawo dawo dawo wani daki munafiki algungumi ina can duk ina jin abin da kake faɗa da shi kuma wancan munafikin abokin naka me na faɗa hawa ki fa fahimta ita ashe abokiyar mai gidan nawa matarsa kawai matarsa ce eh, shine ta ban sako ba shine ya dalilin kira bari in shiga za dan Allah ka duba To ni wani madubi zan duba bayan gaki. Ka ga yadda yi kyau a ɗashe shangaye. Haba, ka dubi kamar in kana gidan nan kai gwanin kyau. Amma da ka tafi can gidan a susuta min kai. A shigo an rakwakwaɓa min kai. Amma yanzu ka dubi ka yadda yi kyau, baby. Gwanin ban sha'awa. Hajiya Rahama wani irin kuma lalacewa da abu kike magana. Na gani ɗin da ni ne ba canja ni za a yi ba. Inda nake dai a nan ɗin da can ɗin duka dai ƙaribin ne. Ni fa ka sani, baby, wallahi ta kowane ɓangare, ta kowace siga, ni na fi ta komai babu ma haɗi. Ajiyar Rahama ban ji daɗin wannan magana fa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana saƙon Allah subhanahu wataala. Kuma na san ba a baki na kika fara ji ba. inna akramakum indallahi atqakum wato mafi ɗaukaka a cikin ku shine wanda ya fi ku tsoron Allah to ina ganin wannan shine kawai hanyar da ake sanin wanda ya fi wani ai ni na fita tsoron Allah wallahi na fita tsoron Allah ta yaya zan iya gane cewa kin fita tsoron Allah kai ne ka fi kowa sanin cewar na fita tsoron Allah tunda kai kake auren mu da ni da ita ai ko daga biyayya aure zaka gane cewar a'a na fita tsoron Allah ko ta fi ni tsoron Allah matar da baka taba mata abu na gwaninta ba komai a hantara kake ta mai da kai kamar wani ɗanta ni ku in tarairaye ka in shagwaba ka in rarrashe ka ina ji da kai ina ririta ka ina zuzuta ka a rayuwa amma ita sai hantara tsakanin ku har ma za ka ce wani ban fita tsoron Allah ba kawai dai sai dai saboda katin da ka fi son ta aika ce haka ba maganar fin soyayya ba ne ko wani abu a jihar hama kowa ya tsaya iya matsayinsa ni ba na son mutum baya nan a dinga maganarsa bai kamata ba wannan kuskure ne gaskiya matlakan bai dace ba ai fa an taɓo mowa ta kayi cidin da rai ni ba ma wannan ba yanzu yunwa nake ji ka je kicin ka ɗauko abinci da ka bi ka taho da ruwa ha in ka canza fuska abin ne maka wani iri eh to ai na ga kin yi bayani ne kin rushe shi da kanki ba abin da na shirya babu abin da rusa ai ka san dai zaman biyu muke a cikin gidan nan ko akwai zaman mata da miji akwai zaman yaro da uwar ɗakinsa to ina maka magana ne a matsayin uwar ɗakinka ba ina yi maka magana a matsayin mijina ba ne. Eh ta ta sha ɗauko abinci. To shi ke da ne. ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka na ka ku ka ka ka Ke ne a Saboda A'a fushi Jamila, kina garin nan gani ga ki tsakani da Allah ki zuwa inda nake? Haba, aminta aibe ce haka ba Jamila. Wallahi ki haƙuri Kaduna na tafi. In je can na ɗan huta. Ina ta cewa zan zo zan zo zan zo zan zo. Ke, daga nan sai na tsinci wata magana a gari. ina cewa ma bari in kira ki a waya sai naga abin da ya ba na waya bane bari dai in ta koyo in kashe kiwa ta in zo sai ki na ji an ce mijinki ya ƙara miki kishe me faru zan karan auren mijina kam ba laifin mijina ba ne kuma ba laifin kowa ba jamila laifi na ne ni na cuta kaina da kaina ni na yaudara kaina ni na haƙinci kaina da kaina kai hasali ma matar da mijina ya gani ya aura ni ne ma na kai shi gidan. Ki garin yaya kika daba cikin ki Ni ne ah. silar komai. Babban magana. Mila ina cikin tashin hankali to amma ya zan yi. Ya zan yi. Bayan da zan yi. Tunda abin nan ya riga ya faru daga baya kuma yanzu na gane kuskure na. Kin ga nadama ya rima kuma daga baya kenan. To ke kam sai na ji ana maganar kamar ke ma kin yi aure haka da dinga jin raɗe-raɗe. in ban da abin ki sanya aure biki sani ba ne to wani dan rainin hankali na haɗu da shi yake ta gara ne ke ta gara ne me san taya a titi na gaji na ce ba zan iya ba na ɗauki kafata na tafi Kaduna ce bari in je in dan huta ko daga can Allah ya haɗa ni da wani abin ya dame ni magana yau gobe jibi ko yaushe da abin da zai zo ya ce mu ke na ga zan iya ba ne da rana tafi Kaduna ce farin dan jiyan huta to da na dawo ne ma nake ta san in zo gidan nan in zo gidan nan abin ya gagar yau ne na ce bari in kashe kiwa ta saboda magana da nake ji a gari ta ishe ni kamar a mafarki kishiya to ya zo ni namiji dan babansa Allah da ya sa mu dace na barki a nan wajen ba ta kamar ki ban nan na tsaye bikina dai yayi la'asar wannan abubuwa haka? Salamu alaikum. Wa alaikum salam. To, Alhaji. Ƙara dawowa wai kai? Sadiya kenan. To ai inda kake zaton za ka samu nan kake yawan zuwa. Amma duk ba ma wannan ba, yau wata buƙata ce ta kawo wajenki. ina fatan kuma Allah ya sa za ki iya biya min ita. Kai ko wace irin alfarma ka zo nema wajena? Alhamdulillah. Alhamdulillah. A Sadiya, wato na yi wani tunani idan na ce zan je da kaina in yi wannan binciken ma'ana gidan rahama tsohuwar matata in na je na san shari'a za ta iya hukunta ni kin san duk abin da zan sai na tambaya kafin in fara yin shi to ganin kar in je a ce na aikata ba daidai ba shi ya sa na ce bari in same ki a matsayin ki na aminiyarta da Allah kin san mijin da ta aura idan kuma kin san shi da Allah ina neman alfarmar yadda za a yi ki haɗa ni da shi ina son mu haɗa ido da shi don ina son za mu wata magana to alhaji in banda abinka a tambayi ka za hanyar rafi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 za ki gaya min kowane ne bare ki haɗa da shi to zan canza hanya ni zan bi wata hanyar mu haɗu da shi shi ne kawai to gaskiya dai gwara ka buwa wata hanyar don ni kan gaskiya ba zan iya haɗa ka da mijinta ba ko da a ce na san shi Allah karan da ke zaki zo neman wani abu wajena ni zaki ga yadda zan biya ki haka dai kai malam Wallahi tallahi ba fa za ka fita ba. Kamar yaya ba zan fita ba? Me kike so wai dan Allah me kike miki miki nufi da ni ne dan Allah dan Annabi? Kowa ana fitowa a ranar girkin sa, ke ranar girkin ki sai kice ba zan fita ba? Ba magana ranar girki, ba fa girki ake magana ba fa. Aiki fa kake a cikin gidan nan. Saboda haka baka isa ka fita ba wallahi. In kuma ka kuskura ka fita wallahi kai ba um, salarin ka gebe. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.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 wai aka kika zama haka ne dan Allah da annabi da rimi rimi kuma kawai sai kin burge baby ai barka ji ai rashin mutunci shi ka fi so ni ku ina ne in yi abin da kake so abin da kake so ai ka fi son marasa mutunci saboda ka nima dole in yi rashin mutunci eh tunda ita ita ta iya rashin mutunci ta iya tsitsi ka ta iya maka cikakken rashin mutuncin ma ai ka fi so kullum ka je ka faranta mata saboda ka nima dole in koya ai abin da ci aka ce zaman zaman kishi da mata abin da ku ya fi so shi za ku yi saboda ka nima abin da ka fi so shi nake maka baby yawwa wani abin mamaki yake ban kina cewa amaryan nan mata mata mata mata to wai garin yaya ma kika bari ya auri <laughs> matar da ta girme ki kike maganar ta girme ni to ai shi mijin namu shi mai gidan namu ina da yakinin ta ke ta ma girme shi ta ma girme shi kawai dai a magana ne na mutane a dinga cewa duk girman mace namiji ya girme ta duk girman mace namiji ya girme ta kai ban ko kwanto ma ban matan nan ta girme mu duka To wai ni bar ma Allah. Kyau ne da ita? Wani irin ke dai bari. Ai inda babu kasa nan ake kokowa an nuna ni ita. Gidanta. Ko zajen yanzu nan sai addu'a. Kata. Rike da kyau kare mata kallo yi zume. Kare mata kallo baji hancinta da kyau kiga munin take. In ka baji hancin mutum zaka gade shi. Ina san wannan. Kin santa. Ke Jamila, gane kin san ta ba. Kar ki ban tsoro mana, kin san da kika ce. Ina wannan saurayin nawa wanda na ce miki ta tagara ni din nan kamar ya samu taya. Eh, eh eh eh dazu dazu kika bar labari. To ai wannan matar shi ce. A kaina ta sake mijinta. Wani irin ta saki mijinta? <laughs> Kar ki mai da ni mahaukaci. A wani duniya ne mace take sakan namiji? A ina ake haka? A Aha. Yau za ki gani kuma gashi na kawo miki labari kin ji. Ina zuwa. Karin kira mu ji. Kai ki ta min da hankali. Zuwa. Ya ka. Wallahi ba za ka ansa wayan ba. ba za ka yi wayan ba balle tana kai tunanin fita daga gidan nan yau kai ka shiga ka sai min waya fa yi yanzu muka fara ai yanzu kika fara gani ya shiga hannun manya ya haka wuni da wayata wayata ka fa da Allah ba ni wayata ba da ba zan bayar ba wani irin tsari ne wannan ne dan Allah dan annabi abin da ka fi so baby wallahi dole in yi abin da ka fi so ke ni ba wani baby da Allah nake wani tuni ce min baby ya baby baby kuma kina tara min gajiya kina tumur wadani kuma kina ce min baby haka ake baby baby ba lallacin sa ake bana jijiga ki fi sabilillahi wannan tsohuwar guzumar matar yanzu ita ta kase ko shi ya kase ah, wannan abu ne a duhu ba mu lalle mu gane ba in ya dawo sai ki tambaye shi ki ce amma dai wannan matar guzma ce oh, ta yi jikoki har tattake haɓin hunhun ma ta yi da ko ba jikoki ban gaya karibu me ya kai ka o oh, oh, Allah wai mutum ya kashe gidan shi da kanshi wallahi jamila da kaina na yi komai kenan na sami jina a bala'i ai wannan zai zama darasi a irin mata masu irin halayyar ku daga kanki ke ma yanzu zaki gane gaskiya ya ji rahama ban san zaki zama haka ba tana na guda kin murda kin zama wata iri kwarai da gaske kwarai da gaske dole in zama wata iri yu ai na ga an fi masifaffu an fi faranta wa tijararru masu maka mutunci ana tarare ka ina shafa baka duk ba ka son su ka kusa marasa mutunci ni ma dole maka abin da kake so a ah, mu koma mu zauna to yanzu ba waya ban ba da waya ba mu koma mu zauna in mun zauna zaki bani ba tabbas mu koma mu zauna to wani irin abu ne haka kuma ni ba ba kurkuku ba kuma ba ai mun doka a ta mun takunkumi ga hanya ka wuce ka tafi mana ka tafi ka tafi baby tunda za ka tafi ka tafi Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dama hakan ta faru da ke? dama ke kike goyon bayansa da na kawo miki korafi a kansa sai ki goyi bayansa aini na san tun da na ga take-takensa na san da magana a kasa dama an daidai ana faɗa mazan nan idan suka tashi ƙara aure sai su ɗauko laifuffukan da ba naka ba duk su bi su ɗaura maka a kai amma kin kasa fahimta ta amma ki kin tabbatar da abin da kike faɗa ke kin gani ko kin ji da ki. wani irin na tabbatar kama shi fa ne yana waya da wannan munafikin abokin nasa kuma kina gaya min cewa na tabbatar ko ban tabbatar ba sannan kuma ki zo kina ce min na tabbatar ko ban tabbatar ba ke Allah ya sa ki je kin yi kalman wannan munafikin a gabansa ba to shi din ma ba munafiki bane sai da na gama wahala da shi talauci ba wanda ba mu ci ba da shi a gidan nan sannan dan ya dan samu yan canji ya ce zai je ɗauko wata ya kawo ta haba hawa na gama wannan dan canjin fa da ke faɗa fa daga wannan ya ce fa yanzu inda ita hajiyar nan bata taimaka ba ai shi ma mijinki kin san ai ai kin ke da kin da gane awo ke ma goyon bayan sa kike kenan to dadin abun dai ni ma da yar sana'ata ya zo ya same ni ko ƴar dankalin nan yar awaren nan ni ma ai da ita a hannu na ko to in ba ma abinki ba naga ai shi ma ai jarin daga wurin mijinki kika samu abin nan jarin nan kuma inda ma a ce bai bar ki wannan sana'a, ba ma za yi ne haba hawa ni fa ban gane miki ba fa na ga kwata kwata ba kya goyon bayana sai ma laifi ma kike neman ki ɗora min me kike nufi da hakan Ya kamata ki fito min a mutum in fi ganewa. Hauwa, don Allah kake min mummunan fassara, amma dai yanzu kawai a bar wannan magana. Ki bari dai idan na je na dawo zan zo na yi miki bayani, saboda yanzu na ga idan ki gabaki ɗaya a rufe take kina tsananin kishi. Saboda ma na fahimtar da ke ma ba ɗauka ma zaki ba, don haka ki yi haƙuri kawai. Ke, ni fa a yanda nake a yanzu, ban ki ba ma fa ya sake ni. da ya irin wannan mugun zaluncin da cin amanin wallahi gwanda ya sake ni saboda ba zan iya zama a gidan shi ba hawa gaskiya ni ba wannan kalmar na zoji ba ba shi na zoji ba ke ban maji ba kunne na ma a rufe kinga, yadda na gaya miki kawai ki bari idan na dawo sai mi bayani ki haƙuri kawai ni sai an jima kinga tafiya ta ka ga mm. kai? Alhamdulillah. Kamar ba kai ba. Wannan aikin ki ne. Kai tsabtsab da kai, dama haka kake. Da ranar girkin yarinyar nan ya zo, ka dinga rawan kai, ka dinga zumuɗi, ka tafi. In ka zo ka tashi, in gyara ka tsabtsab. Kai gwanin kyau ga Kano gwanin ban sha'awa namiji duk wanda ya wuce, ya ka wuce ya ga namiji, ta je ta hargitsa min kai ta damun da kai wani barkatai da kai. hajiya rama sai ka ci wani wani motar haya ni ba hais ba bari a ce an shiga da ni ko zazzabo an rugurguza ni wannan abin menene a ciki ne eh ai ni ba haka kake zuwa min ban ka tafi ko amma daga nan gudun ka tafi fes fes alaji duk wanda ya ga ka gwanin ban sha'awa amma haka za a turo min kai cikus to da kika mai da ni na zama haka ba ba ladan ke samu ba abu ne na ci gaba kin canja ni na zama na nutsu na yi kyau na yi kyan gani aikin kai kina ta kwararraɓar lada ke kuma ko wani kwararraɓar to amma dai ai so nake kullum in dinga ganin ka haka amma yanzu kana tafiya can gurin Allah ya da tsin ma za a san domin kai nan shikenan bari in samu in tafi dai da wurin aje kayan ma in ninke su inda na tashi da zan dawo lafiya lau amma dai ka san cewa ina da damar da zan ajiye ka har zuwa lokacin da na ga dama duk da cewa yau za ta karɓi girki ni ba damuwa ta bace ka sani tunda ni nan badawa nake yi can gurin kuma an je miƙawa ake yi saboda haka ka gani dole a bi abin da na ce hajiya rahama ya kamata a tsagaita wuta haka da abin da kika yi mata ta amfana ai na ga ke ma kin samu lada ha sosai ma ai ba yar aljanna irina me ciyar da miji me ciyar da kishiya har in ma bayar ka bayar to ka jima baka bata ba ni yanzu ba wannan ba ina so in aike ka ina kantin kawata din nan kantin hajiya sadiya Mm-hmm. so za ka je akwai kayan da za ka karba za ka je ka kai su tasha akwai direban da zan baka nan shi yanzu za ka kai mishi tasha ya ba bai ma so ba yana zariya amma dai za ka jira shi ya so hajiya rama in kika yi la'akari yanzu yamma ta yi duk zaman da ne a gidan nan na zo na daɗe kuma yanzu kin ga bisa billahi yau zan bar gidanki kuma yanzu ki tura nan tafi kasuwa kin san yadda gosu kantin kwari yake dai gaskiya fi sabilla za iya samu matsala yanzu in gama wannan zaman jiran in je can abubuwan nan ba su saita ba kin san zan yi dare kuma hakan eh, ba daɗi to ai in ma ka je tasha idan bai karaso daga yanzu ma zai karaso daga zari in ma bai karaso ba tunda yau yanzu zai juya da su Abuja Allah sai ka jira shi ya zo ba aikin ka bane to bari ka je ai idan kwana za ka yi bai ma karaso ba tukun to sai ka jira shi ai yadda a cikin aikin ka ne ko ba za ka je ba ne a ba zan ki zuwa ba amma dai a dai duba lamarin ai adalci wai me ya sanya kai ba za mu ta idan da a ce a nan gida na kake na ce ka je ka karbi sakon ka je ka kai Hai ko ma ban ce je ka karbi sako ba so kake ka fita ka je ka karbi sako amma da ke zaka gidan mowa ko to wallahi sai ka ƙara wannan aikin naka shike in ba ka ni in jan kai da kai na kake so aikin ka ne yanzu je ɗaki ka ɗauko min bairo ka zo rubuta maka lambar ta yau Da fefa! Wishin da Allah in tambaye ka, wannan tsohuwar matar taka da me tafi ne? Da me tafi ni? Ka gaya mu.